duniya tana da kunci ga wanda ya raya cikinta wanda ya santa ya rayu ciki shi zai ba da labarin cikinta kuma shi ne san ake karɓar kantarata wani lokacin akan yi godiya ga rayuwar kunci ta zama sama da rayuwar jin daɗi wani lokacin za ka ga matacce lokacin bala'i ke sa ka kira wanda bai san na yi ba shi ma da zai samu damar kiranka da shi ma sai yi masifar duniya hula da zaki nazari takin yau mulkin gida agola ta zo ta rushe cikin gida agola ce agola ta mallake mai gida agola ta zo ta rushe cikin gida wace ce agola ta mallake mai gida agola ta zo ta rushe cikin gida ce kallo kike mm dama na gaji da zama ni kaɗai ne a cikin ɗaki shi yasa na fito na ce bari na zo mu hira to daman har akwai ranar da za ta zo a cikin gidan nan ki buƙaci yin hira da ni ko kuma wani sabon salon munafuncin ne faɗa ko? ke kan mima ba ki rabuwa da abin tashin hankali ni ai yanzu nan so nake mu dawo daidai komai ya wuce tsakanina da ke mu zama tamkar yan uwa Ah, dama ta ce nake ta duba a cikin ɗaki. Ban san ta mai inda na saka ba, shine na so da Allah ki ara min wayar ki in kira in ji ina take. Ga ta ai. Dan me ta? La, ashe da code. 1004 mm. Au, gashi ne ina jin karatu tana cikin bedroom. Ok. Na gode. Hmm. Ka san dalilin da yasa na kira ka nan? A'a. Ina so ka fitar da yarinyar nan Mimi daga cikin zuciyarka ka cire duk wata alaka ta soyayya kai da ita ba na so abba sai nake ganin abin wani iri saboda ko lokacin da ka min magana na ɗauka ko kana so ka jaraba ni ne akan mima amma abba me dalili duk abin da babba ya hangu yaro biyayya ya kamata yi saboda ba zai gaya masa abin da zai cuce shi ba ban yadda da tarbiyyar mima ba ba zan yadda ta taɓa haɗa jini da ni ba haka ne abba ko amrish idan ta zo min da maganar mima tana nuna min yanayin tarbiyyarta takan nuna mata cewa haƙuri za ta yi saboda yadda take maka magana ba ta jin daɗi tana ganin kamar rashin kunya take maka sai nuna mata cewa ba haka ba ne kawai kana so ka riƙe um, matsayinta na mareniya kana so ka taimake ta ne Ka ta kalli abin a matsayin rashin kunya amma ba idan har da gaske adalcin za ka yi wa mima ya kamata ka yi haƙuri ka yadda ta auri jininka shut up ina magana kana magana in durƙusa in haife ka kana gaya min abin da ya dace da yi me kake nufi ban yadda ba ba kuma zai yi ba get out of my sight get out get out ai turan da kika tambaye ni password ɗin wayana na canja ki yadda nan ki zan bar shi yaro kenan yaro man kaza to in kin ga dama ki ajiye wayar in kuma baki ga dama ba ki ci gaba da riƙe wato mima inda gidan nan haka yake kullum shiru daga ni sai ke haba ai da mun fi jin daɗin rayuwarmu ji fa yanzu sai mu ci karanmu babu babbaka <laughs> gaskiya ne alhaji ai alhaji ba karamar hikima kai ba da ka tura umma ofis ɗin nan kaga yanzu tana can tana fama da aiki ko kuma muna nan muna nan muna bincike fayil <laughs> yanzu ina amrish wala ban gansu ba yanzu dai na ga faisal ya dauke ta a mota sun fita amma ga dukkan alamu za su yi nisan kiwo to hmm. to kin ga ai wanda da suka kyale baban su ma ya saukar ta ya wala ai na ji daɗin fitan nan nasu haba sosai fa ke ma ki bararrace ba a to <laughs> miki yanzu abin da zai faru dai in shiga ɗan wanka mana uh, ok wanka za ka yi? wanka zan yi to shi akwai sabulu ta nan in ka shiga? ba shi sabulu ta ok to shi kenan amrish amrish na'am ya naga kin dawo wallahi bari yayi fesan ne ya dauke ni ya kai ni gidan kawata ina zuwa gidan na samu bata nan kuma rashin azancin da ban yi ba maimakon in kira ta sai ban kira ta ba ganin na dawo rana ishe to to Allah yayi ba za ku haɗu ba gashi kuma naga kamar a gaje kika dawo kin ga abinci can a kicin je ki zuba kici gaskiya ni ba ba wani abincin da zan ci wanka yanzu nan zan yi to in banda abin ki ki fara cin abincin mana sannan ki je ki wankan <sighs> ya na ga cokula biyu kuma a cikin plate din abinci na ya ayya in banda abin ki amrish kin san halina fa ni wani lokacin kin san da cokula biyu nake cin abinci a gidan nan ko kin manta ne haka ne ni da yanzu ba wannan ba ki je ki zuba abincin nan ki ci na ganki duk a jigaci gaskiya wanka nake son wa to haba dan Allah ne ma yanzu dole sai kin yi wanka ne a cikin banɗaki na ki je na falo mana akwai toilet a falo ni ma fa wankan nan nake so na yi dan Allah ki je banɗakin toilet ki yi haba dan Allah ne ma kina ji ya fesal fa jira na yake fa yana nan waje yana jira na za mu tafi supermarket ta ya za a yi nan zinnan na tafi falo na ce mai zan yi wankan falo kin san ba zai jira ni ba amma fa in ne wanka na anan babu wanda zai san ba wani lokacin yi rasa ganewa da rai da mutuwa wani so wani lokacin akan yi godiya ga rayuwar kunci ta zama sama da rayuwar jin daɗi wani lokacin I got my ce